الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادوا يوم 26 ga watan zulqa'ada 1443 bayan jira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma daidai da 26 ga watan Jun 2022 za mu ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai suna Kitabu Usulul Iman na Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab karatun mu na baya muna cikin babi inda malam yake magana akan kodaitarwa akan neman ilimi da kuma yadda ake neman ilimi mun karanta har zuwa hadisin Abdullah bin Mas'ud نظر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها ina ganin ne muka tsaya saboda haka zamu tashi daga hadisi na gaba inda yake cewa wa an Abdullahi ibn Amr radiyallahu anhu ma qala an kabo daga Abdullahi ibn Amr Allah ya kara masa yarda ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah aminta Allah tabbata gare shi ya ce al-ilmu thalathun manzo Allah ya ce ilimi abubuwa guda uku ne mana ilimi da yake da alaka da addini in kana so ka samu ilimin addini ka ya kamata ka rike abubuwa guda uku su ne menene yake ayatun muhkamatun shine wato aya muhkama lafazin muhkama sai ya dauka mana aya ma'ana sabita gairu mansu mana aya tabbatacce wanda ba kore ba shafe hukuncinta ba ko kuma muhkama bi ma'ana gairu mutashabi mana aya mai bayananniyar hukunci ba mai rikitarwa ba duka yana ya kalman na iya dauka waɗannan maloni guda biyu to ka rike aya tabbatacce mai hukunci bayananniya au sunnatun qa'imatun ko kuma sunna sayayye mana sunna ingantacce daga wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aw faridatun ajila ko kuma farilla madaidaiciya me ake nufi da farilla madaidaiciya nan malamai suka ce ana nufin kiya ingantaccen kiya ina ba ta mu gane kuma da in ka kafa hujja akan wata mas'ala a addinin musulunci ko dai zaman to kana da aya daga alkur'ani ko kuma kana da hadisi ingantacce daga manzo Allah to wani lokaci ana samu mas'alan da babu aya babu hadisi ya za a yi a samu masa da hukunci sai malaman su yi kiyasi to amma kuma in za a yi kiyasi dole zaman to ingantaccen kiyasi kiyasi madaidaici shine kiyasin da baya cin karo da nassin alkur'ani ko nassin hadisi ina fata mu gane shi sai ce faridatun ajila ma'ana farilla na daidaiciya idan muka fassara shi da kiyasi ma'ana kiyasin da baya cin karo da nassin alqur'ani ko nassin hadisi manzo Allah wasu malaman kuma suka ce faridatu ajila nan ana nufin ijma'i ne ma'ana ijma'in malamai malamai su hadu su su tattauna kan mas'ala su yi kan kansu ya hadu akan cewa hukuncinsa kaza ne to shi ma ana kiran shi faridatun ajila mana ijma ya zamanto baya cin karo da nassin shari'a saboda haka sai zamanto hadisin tana magana ne akan tushen kafa hujja a shari'a musulunci ana kafa hujja ne da aya ingantacce aya tabbatacciya ko kuma sunna ingantacce ko kuma kiyasi madaidaici ko kuma ijma'in malamai waɗannan abubuwa guda hudu sune tushen hujja a shari'a musulunci manzalin ce wa ma kana siwa zalik duk wannan abun da ba wannan ba safahu fadlun kari ne kawai ba lallura ne, kari ne saboda haka duk wanda yake so ya samu ilimi addini to na wannan abubuwa guda hudu alqur'ani da sunna kiyasi, ingantacce da kuma ijma'in malamai sai kuma wannan hadisi sanadinsa bai inganta ba ina ba ta magana yake rawahu darimi wa abu dawud idan muka koma littafin aunul ma'bud sharhin abu dawud mai wani maudi ya yi bayani cewa wannan hadisi manansa ingantacce ne amma dai sanadin bai inganta ba a cikin waɗanda suka rawaito wannan hadisi akwai wasu mutane guda biyu wanda malaman hadisi sun rauna nasu saboda haka hadisin bai inganta ba a sanadinta amma dai a ma'ananta hadisi ne ma'anansa ingantacce ne dole waɗannan abubuwa guda hudu su ne tushen ilimi a addinin musulunci saboda haka in zaka nemi ilimi ka lura da waɗannan abubuwa hadisi na gaba mallace wa ibn abbas radiyallahu anhu ma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce man qala fil qur'ani bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar falyatabawwa maq'adahu minan nar duk wanda ya fadi wani magana game da alqur'ani da ra'ayinsa ba bisa ga ilimi ba ya fada to falyatabawwa maq'adahu minan nar wannan ya tanadi mazauninsa a cikin wuta rawahu tirmizi wa fi riwaya a wata riwaya na wannan hadisi manzo Allah ce man qala fil qur'ani bi ghairi ilmin falyatabawwa maq'adahu minan nar duk wanda ya faɗi wani magana game da alkurani ba tare da ilimi ba to ya tanadi mazauninsa a cikin wuta rawahu firmi saboda haka wannan ayan tana mana kashe ne akan mu faɗi wani abu game da alkurani ba tare da ilimi ba duk sanda mutum ya zauna ya ce zai fassara alkur'ani zai yi tafsiri da azumi yanzu na za a gan ko ina ana tafsiri kowa gaba ne amma ba kowa bane ya cancanci ya tafsiri ba kowa bane. ba za ka yi tafsiri ba sai ka fahimci larabci da kyau da yawa za ka samu masu fassara alkur'ani ba su san ka'idojin alkur'ani ba haka sai mutum ya fassara alkur'ani abinda alkur'ani ke fada daban abinda shi kuma ya fahimta daban ina wata mun idan mutum yana ganganci ya san cewa ilimi sa bai kai ya fasara alkur'ani ba ya sa alkur'ani gaba shi zai fassara wa mutane to ya san cewa a ranar tashi kiyawa manzan ne ce ta nade mazaunin sa cikin wuta Allah ya mu daga wannan da babu mai fasara alkur'ani sai wanda yake da ilimi idan aka tambaye mutum wani abu game da alkur'ani bai sani ba ya ce ban sani ba kawai wannan shi ne ya fi masa a maimako ya faɗi wani abu game da alfarna wanda ba su da ilimi sa yana sa kanka cikin lamari mai hasari sosai yace wa an abi hurairah lau an qala ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man uftiya bi ghairi ilmin kana ismuhu ala man aftahu manzo ne yace duk wanda aka masa fatwa ba tare da ilimi ba to laifinsa yana kan wanda ya bashi wannan fatawan wannan idan zai mato shi mai neman fatawa ya iya kokarinsa wajen neman malamin da yake gani ya cancanci ya ba shi fatawa ya ji labarin wani an ce malami ne sai ya je wurinsa ya je tambaye shi shi kuma malamin bai san hukunci wannan abun ba a maimako ya ce masa ban sani ba sai ya masa fatawa ba tare da ilimi ba idan shi wancan din ya je ya yi aiki da shi to laifin yana kan wanda ya ba shi wannan fatawa ne amma idan shi kan shi mai neman fatawa bai yi ƙoƙari wajen samun malami ƙwararrai ba kawai ya gan wani akan fita ya ce malami ne hukunta abu kaza sai ya gaya masa ya je aiki da shi ta dukkansu su biyu suna da laifi da shi wanda ya nemi fatawa a wurin wanda ba malami ba da shi wanda ya bada fatawa bayan san cewa shi ba malami ba dukkansu sai laifi saboda Allah ce fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun ku tambaye masu ilimi aka ce sauraka in kaga mutu akan titi baka san ko malin bane kaje ka tambaye shi maka abu kaza kai yaki da shi alhali ba haka bane da kai da shi duka kuna da list amma idan mai tambaya ya san cewa wannan malami ne yaje ya tambaye shi sai kuma shi malamin ne ya zo ya bashi fatawa ba kan daidai ba bayan kuma ya san cewa bai sani ba to anan laifi yana kan shi wannan malami to amma idan malami ya ba da fatawa ne bisa ga iliminsa gurgurdan ijtihadinsa ya kai matsayin ijtihadi ya kuma ijtihadi sai kuma ya zama to hukuncin da ya bada ba daidai bane to anan ba shi da laifi ina fata mu gane bal yana da lada guda daya saboda kokarin da yayi ba da gangan yayi kuskure ba ina fata ai ba ba wanda ya wuce karfin kuskure to ga malami shi ma yana yin kuskuren lokaci idan ba da gangai ba to malami manzo Allah yake yana da ujira ga Allah ba za ba shi lada guda daya saboda wannan kokarin da yayi rawahu abu daud Ah, ah, Kafina ya yace wa man ashara ala akhihi bi amrin ya'lamu anna rushda fi ghairihi faqad duk wanda ya ba dan wansa shawara game da wani lamari alamu annan rushda fi ghairihi ya san cewa alheri yana cikin wannan cin wannan abun da ya faɗa masa to faqad khanahu ya khayince shi mutum ya zo neman shawaranka akan wani abun da zai yi ka san cewa wannan ba shi ne daidai ba amma kan ce masa ka je kai to ka khayince shi ina ba ta ana samu wannan da yawa mutum ya zo ya nemi shawaran ka yana so ya auri wani ko kuma uba ya zo ya ce wani ya zo neman auren ƴata ya kike gani ya ta ba nufi ka ba shi ƴarka bayan ka san cewa wani mashayi ne yana shaye-shaye ko kuma ba shi da kirki ma ka sani kuma kai shiru ka fada ba to ka hayince wannan uban ina ba ko kuma mutum ya zo ya nemi shawaran ka yana so ya fara wani kasuwanci ka kasancewa wannan kasuwanci asara ake samu a ciki ba a ciniki a ciki kanti mai yaje yi bayan ka sani to ka hayince shi saboda ka duk wanda ya ba da shawara ya ba dan wansan shawara ya san cewa wannan abu ba shine daidai ba to ya hayince shi wannan ba ya saba ma yan wantakan musulunci sai ce wa an muawiya radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha anil ughnutat muawiya yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana al-ughlutat me mana al-ughlutat abinda ake nufi da haka shine ya hana tambaya akan matsaloli masu rikitarwa ina ba mu gani matsalolin da ba su faru ba misali ko kuma matsalolin da mutum da ganga yake zuwa ya tambayi malami domin ya kore malami kusa akwai masu haka kowa ga wani mutum zai iya zuwa ya yi tambaya akan abun da bai faru ba misali ko kuma abun da ba shi da ma'ana domin ya rikitar da malin ko ne waɗannan gaba hmm? ina gare idan kashe wannan ku? Eh, kashe wannan da wannan ba kuma ina gare da wannan na'am wannan shi mana al'ubulutar mas'aloli masu rikitarwa matsaloli masu ina wannan shine mana al matsaloli masu rikitarwa wanda mai tambaya akan su ba ba ba ilimi yake nema ba rikici kawai yake nema to manzo Allah ya hana irin waɗannan abubuwa shi yasa tun lokacin magabata za ka ga idan aka yi masa irin wannan tambaya ba sa ba da amsa wani ya taba zuwa wurin Ali bin Abi Talib yayi masa irin wannan tambaya Ali yake masa wai hak yake kai sonka yake sal tafaffuhan wala tasal ta'annutan ita in zaka yi tambaya ka yi tambaya domin ka samu karin fahimta ka yi tambaya domin ka kure malami ina ba ta mun gane to ga irin wannan abun ba kyau akwai dalibai ilimi wanda suke wannan idan ɗalibin ilimi yana wannan ilimin sa ba zai taba sama albarka ba wata rana wani ya taba zuwa wurin Imam Malik ya ce ya malami ina da tambaya imam malami ce mai tambayanka ya ce mutum ne yake sallah yana cikin sallah sai ya manta ya dauki ruwa ya sha zai hukunci sallansa an gari wannan tambayan imam malik ya ce masa ruwa kawai ya sha ya ce ya ce me bai sha abinci ba <laughs> ko ba ka bane aka yi cewa ya ce walimalan malam ya ku me yasa bai ci abinci ba eh, da aida ya hada da abinci saboda irin wannan tambaya ba shi da mana eh, ba shi da mana irin wannan tambaya saboda haka ya kamata dalibi ne ya guji da wannan abu in za ka yi tambaya ka yi tambaya domin ka samu kare kare fahimta ba wai kana neman ka kore malami ba na yace wa an kajirin bin kai kada Yace kuntu jalisan ma abi darda Yace na kasance ina zaune tare da abu darda fi masjid Dimashq a masallacin Dimashq wato Suriya kenan Syria yace fa a rajulun muna tare da shi sai wani mutum yazo fa kala mutumin yace ya aba darda ya kai abu darda inni jirtuka min madinati rasul sallallahu alaihi wasallam ce ni fa nazo wurin kare tun daga madina manzo Allah tun daga saudiya nazo har syria me yasa yake li hadithin balagani anka annaka tuhaddithu an rasulillah na zo ne saboda wani hadisi wanda na samu labarin cewa kana rawaito shi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi kawai shi ya kawo ne yace ma ji tuka li hajatin ban zo wurinka saboda wani bukata kuma ba qala sai yace Abu Darda yace yace fa inni sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man salaka tariqan yatlubu fihi ilman duk wanda ya bi wani hanyar da yake neman ilimi ta wannan hanyar salaka Allahu bihi tariqa ila aljanna Allah zai bi da shi hanya zuwa ga aljanna ya ke ci masa wa innal mala'ikata la tadau ajnihataha ridan li talib alilm mala'iku suna shimfida fika-fikan su saboda yarda da talibin ilimi wa innal alima la yastaghfiru lahu man fi samawat ita lallai shi malami fa wanda wadanda suke cikin sammai wa man fil ard kuma wadanda suke kasa suna roka masa gafara yace wal shaitan fi jawfil ma hatta kifi a cikin ruwa wa inna fadla al'alimi ala al'abidi kuma lallai falalan malami akan mai bauta ba tare da ilimi ba ga fadlil kamari lailatul badar ala sa'iril kawakib kaman falalan wata ne a daren 15 akan sauran tauraro ko san daren 15 lokacin wata yake cika sosai yake yake haske cewa innal ulama warasatul anbiya kuma lalle malamai sune magadan annabawa wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman kuma lalle annabawa basu bar gadon dinari ko dirhami ba ba kudi bane suka bari wa innama warathu al-ilm gadon da suka bari shine ilimi faman akhadahu akhadha bihaqqin wafir duk wanda ya rike shi to ya rike babban rago rawahu ahmad wa darimi wa abu dawud wa tirmidhi wa ibn majah wannan hadisi yana magana akan falalan neman ilimi kuma ko gani mutum ya tashi tun daga madina ya kama hanya har zuwa syria domin ya tambaya akan hadisi kwaya daya kawai haka magabata suka yi hidima ga wannan addini idan kana karanta tarihin magabata za ka gan sun yi tafiye-tafiye da yawa saboda mai bayan rasuwa manzo Allah sahabai sun rabu a cikin garuruwa da yawa sun bar Madina sun fita da sun kan sahaban wasu sun tafi Syria wasu sun tafi Egypt wasu sun tafi Basra wasu tafi Kufa wasu tafi ina ne saboda haka tabiyai suna ta bin waɗannan sahabai suna tambayar su hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina ba ta mu gane sai ka ga tabi yake a cikin tafiya saboda wahalan tafiya wasu a kafa suke tafiya ba abun hawa Sufyan Sauri yace ina cikin tafiya saboda neman hadisi har sai da nayi tsarin jini saboda zagin gari ina ba ta mu gane ta haka suka yi wannan hidima Allah ya saka musu to Abu Darda wannan sahabi da ya zaurin sa saboda wannan hadisin ya karanta masa wannan hadisi hadisin mana magana akan falalan ilimi neman ilimi hanya ne zuwa ga aljanna duk wanda ya bi wani hanya na neman ilimi Allah zai sauƙaƙe masa hanya zuwa ga aljanna sannan kuma mala'iku suna shimfida fika su kansu saboda ɗalibi ilimi saboda sun yarda da abin da yake saboda ga ɗalibi ilimi kada ya rena kansa Allah ya bashi babban matsayi babban matsayi yake da shi a wurin Allah shi yasa mala'iku za su shimfida su kansu su yayi tafiya a kansa duk da cewa baya gani ina fata mun gane ai mala'iku ba su aka sama da wani sarki ko wani shugaba saboda talimi ne suke suke wannan yace wa innal alima la yastaghfir lahu man fi samawati wa man fi al-ard wal hitan fi jawfil ma kowa na roka masa gafa wadanda suke cikin sammai mala'iku da tsuntsaye da wadanda suke kasa dabbobi daban-daban hatta kifi a cikin ruwa yana istighfar ga malami saboda ba karamin masai bane malami yake da shi sannan kuma manzo Allah ce wa inna faddal alimi ala abidi ka faddal kamar lailatal badri ala sa'il kawati falalan malami akan mai bauta kamar falalan wata ne akan sauran tauraro saboda me saboda shi mai bauta bautansa amfaninsa akan shi ne kawai yake shi kuma malami amfanin iliminsa ya hada da kowa da kowa cikin gari ina fata mu gane wannan ka'ida ne wanda zai taimaki mutum wajen rinja da aiki akan wani aiki kwanakin ba wani sama tambaya na ya ce mu yana so ya fita dawa akwai dawa da izala suke shirya zuwa kauyuka yana so ya je kuma an sa ranar tafiyan shi ne ranar litini shi kuma dama yana azumi a ranar litini idan ya ce zai fita wannan dawan ba zai yi azumi ba kuma da wahalar tafiya idan kuma ya ce zai yi azumi to ba zai iya fita ba to wanne zai yi ya zauna a gida ya yi azumin ya samu lada azumin ko kuma ya fita dawa karantarwa wannan ne ya fi masa za mu ce masa fita zuwa ga dawa shi ne ya fi masa saboda ne idan ya fita shi da kanshi zai amfana zai samu lada kuma mutane za su amfana ladan ya fi yawa a kan yin azumi wanda amfani azumi a kan shi ne kawai yake ina fata mun fahimci wannan yace wa al'ulama Wani warasatul anbiya wa innal lami wari yuwarithu dinaran wala dirhama malaman su da magadan annaba kuma annaba ba su bar gadon dukiya ba Dinare ko dirhami abinda suka bari shi ne ilimi to haka duk wanda ya da ilimi ya samu babban rabo to haka mu kula da neman ilimi na'am yace wa an abi hurairah radiyallahu anhu marfu'an an karo daga Abu Huraira yana danganta wannan hadisi zuwa ga Annabi shin nan marfu'an manzo Allah yace al kalimatu al hikmatu balatu balatul mu'min manzo Allah yace magana al kalimatu al hikmatu wato magana na hikima Ba lafi mu'min abun bata ne na mumi fa da ha fa huwa haƙo biya to ga duk inda ya same ta shi ya fi cancanta da ita wa tirmidhi wa qala garibun wa ibn majah abinda wannan hadisi yake magana shine mutum mu'mini baya wasa da ilimi duk inda ya same ta to yana so ya amfana da shi ina fatan gane sawawun ilimi ko kuma magana ta hikima ko kuma magana ta gaskiya ko da daga bakin shaytan ne ko da daga bakin kafiri ne matuka magana da yake fada magana ne na gaskiya to ba laifi mutum ya amfana da shi ina fata mun gane shi yasa Abu Huraira sanda shaitan yake masa in za ka barci ka karanta ayatul kursi din manzal yace manzal yace sadaka wa huwa kazzab manzal ce wannan magana da ya fada gaskiya ne duk cewa shi shaitan makareci ne amma dai wannan magana da ya fada gaskiya ne babu laifi ayi aiki da shi ina fata mun gane wannan saboda haka muni yake dukkin da ya samu magana ta gaskiya ko magana ta ilimi ko magana ta hikima yana rike yana riko da shi na'am yace wa ana ali radiyallahu anhu qala ali kuma yace innal faqiha haqqal faqih yake malami ne fahimta na asali na gaskiya shine wa man lam yuqannitun nasa min rahmatillah shine wanda baya yanke ma mutane kauna daga rahman Allah wannan ne asali malami yana da kyau malami ya tsoratar da mutane game da azaman Allah domin su bar sabo amma bai kamata malami ya tsoratar da mutane matuka ta yadda za su daidai saman daga rahama Allah ba a'a rahama Allah yana da yalwa komi laifi mutum Allah na yafewa ina mata mun gane saboda bai kamata malami ya sa mutane su yanke kauna daga samun rahama Allah ba yace walam yurakhif lahum fi ma'asillah haka kuma malami na gari na kwarai shine malamin da baya ma mutane rongome su aikata sabon Allah malami na gaskiya ba shine wanda zai ba mutane fatawa da su je su aikata sabo ba ba shine malamin da zai zo ya ce ma mutane ba laifi ko da zamani ya halatta ku shiri ba wannan ba ba ba malami ba ne riba haramun ya shari'a ko kuma malami da zai ba mutane fatawa ya halatta a yi auren kashe wuta kashe wuta ke jawago? Eh. akwai malama su ba da wannan fatawa bayan kuma wannan abun haramu ne a shari'a So daga malami na gari ba shi ne mai ba da fatawa ya ma mutane rangome a kan su aikata sabo ba ita walam yu ni min azabila haka da kuma baya amintar da su daga azaban Allah ba malamin da zai ce ma mutane kakku damu idan azaban Allah ya zo ni zan dauki maku wannan ba malami bane malamin da zai ce ma mutane ba komai idan an binne ku wani zai zo ya kwashe ku daga kabari malaku ba za su maku tambaya ba wannan tasuniya ne ina zai yi haka irin wannan magana aya kuma su da haka ko sai ka an binne ku malaku za su tambaye ku ba wani zai zo da babban algiba ya kwashe ku da baki da gaba da ya sa ku a cikin algiban sai ta zo wannan ba malami bane malami baya amintar da mutane daga azaba Allah kowane musulmi ya kamata ya ce yana tsoron azaba Allah ina ta magane wannan shi zai sa Allah subhanahu wataala ya baka aminci a ranar tashi kiyama duk wanda ya rayuwarsa na duniya baya tsoron azaba to a ranar tashi kiyama zai fara cikin azaba ina ta magane mumini a duniya yana tsoron azaba Allah ne to shi yasa a lahira sai Allah ya baki aminci daga wannan abin da yake ji tsoron sa sai yace kuma yace walam yad'u walam yad walam yada alqur'ana rakbatan anhu ila gari haka nan kuma malami na gari shine wanda baya barin alqur'ani saboda yana kinta zuwa ga wani magana daban malami ba zai bar qur'ani ya je rike magana wani daban ba yace innahu la khaira fi ibadatin la ilma fiha kin lallai babu alkhairi a cikin wani ibada wanda babu ilimi a cikin sa duk sanda mutum ya gabatar da wani aikin ibada ba tare da ilimi ba babu amfani gare shi wala ilmin la fahama fi haka da kuma babu alkhairi a cikin ilimi wanda babu fahimta a ciki wala qira'atin la tadabbura fi haka da kuma babu amfani a cikin wani karatu da babu tunani a cikin ba wannan shine maganar Imam Ali sannan kuma yace wa anil Hasan radiyallahu anhu qala Hasan al-Basri yace qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ja'ahu al-maut وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام فبينه وبين نبينا درجة واحدة في الجنة yace manzo Allah yace duk wanda mutuwa ya zo masa wa huwa yatlubu al-ilma yana naman ilimi li yuhyiya bihi al islama yana ya raya musulunci da shi fa bainahu wa bainan nabiyina darajatun wahiratun fil janna to irin wannan mutumi tsakanin shi da annabawa cikin aljanna daraja ce guda ja kawai mana Allah zai daukaka darajar sa cikin aljanna ta inda zai zama to yana kusa da annabawa mana wanda ya nemi ilimi da kyakkyawan niyya kira ba wanda ya nemi ilimi domin mutane su yabe shi ba ko kuma wanda ya nemi ilimi domin ya yi ta musu da mutane ya yi ta jayayya da malamai ba ina fata muka ne duk wanda zai ne ilimi saboda irin wannan to ilimin zai zama masa hasara ina ba ta magana irin wannan wanda yana ne ilimi saboda riya to yana cikin babban hatsari a ranar tashin kiyama saboda manzo Allah ayyace daga cikin wadanda Allah zai fara masu hukunci akwai malami yace wannan malamin za a zo da shi yace fa yu'ta bihi fa arrafahu ni'amahu fa arafa Allah zai sanar da shi neman sa akansa kuma ya yarda cewa Allah ya bashi wannan ilimi sai Allah ya tambaye shi kama amin safiya mai kai da wannan ilimi sai ce me yake ta'allamtu al-ilma wa 'allamtuhu zai ce na nemi ilimi kuma na karantar da shi yace wa qara'tu fika al-qur'an kuma na karanta al-qur'an kuma da kai Allah zai ce masa kazarta kai karya walakinnaka fa'at li yuqal 'alim kai ne dan kana so mutane su ce wannan malami ne wa qara'ta al-qur'ana li yuqala qari ka karanta al-qur'an domin mutane su ce a ma sha Allah wannan babban kari ne babban mai karatu ne yake fa wannan kuma an riga an fara maka tun a duniya yake thumma umira bihi fa sahiba ala waji hatta ulqiya fi nar sai a bada umurni a jashi akan fiskokin sa ma'ana za a rike malabar su rike kafafon sa ne suna jan fiskan su akan kasa har su je su jefa ta cikin wuta Allah ya yi magana wannan to ga ilimi abu ne mai kyau amma kuma akwai hasara ciki dole mutum ya kyautata ta niyya shi yasa manzo Allah ce man talaba man ja'ul maut wanda mutuwa ya zo masa wa huwa yatlubu al-ilma li yuhyi bihi islam yana neman ilimi ne domin ya raya musulunci domin ya karantar da mutane ya kira mutane zuwa ga addini to irin wannan idan ya mutu zai shiga cikin aljanna kuma Allah zai daukaka matsayin shi tsakanin shi da annabawa daraja guda daya ne kawai Allah ya ba mu irin wannan dan haka mallan yanzu karshen babu da yake magana akan neman ilimi babu na gaba yace babu qabdul ilm wannan babu zai magana akan daukewan ilimi abinda zai faru a ƙarshen zamani za a ɗauki ilimi a cikin jama'a mutane za su zamanta suna rayu ne a cikin jahil ta yaya ake ɗauke ilimi ta hanyar mutuwan malamai ina ba ta mugada kamar za mu gani malam zai kawo wani hadisi da yake nuna haka idan malamai suna mutuwa to abun tsoro ne tsoro mai suna mutuwa ne suna tafiya da ilimi duk da cewa suna barin littattafai a baya wanda za a iya karanta amma kuma ai za a daina samun fatawa daga gare su kai tsaye sau daga mutuwan malamai hanya ce ta ɗauke ilimi wani hanya kuma da Allah yake dauke ilimi kwatsiru mutane shi ne mutane su daina aiki da ilimi ga dai ilimin ko ina kamar da muke yanzu a wannan zamani ga ilimi a ko ina amma mutane ba su aiki da wannan ilimi akwai wanda zai zo na yanzu ne ya ce bai samu ilimi ba bayan ga malamai ko ina bayan ga ga littattafai da na turanci da na hausa da kowane yare da kake so ga wayanka a hannunka cikin sauki za ka samu za ka sauke karatu malamai ka saurara amma kuma mutane ba su aiki da wannan ilimi wannan hanya ne na ɗauke ilimi a cikin al'umma manzali ya ce an abi darda radiyallahu anhu kala abu darda ya ce kunna ma a rasulillah wata rana mun kasance tare da manzan Allah ya ce fa shakhasa basarahu bi basarihi ila sama sai manzan Allah ya daga idanunsa zuwa ga sama ya zura ido zuwa ga sama yana kallon sama kun makala sai manzala ya ce haza awanun yuhtalasu bihi al-ilm wannan lokaci ne da ake dauke ilimi minan nas daga mutane hatta la yaqdiru minhu ala shay har sai sun zama to ba su da iko akan komai na ilimi an dauke ilimi gaba da ba su da iko akan komai na ilimi rawu tirmidhi hadisi na gwana da alaka da wannan yace wa an sayya ibn nabi radiyallahu anhu qala yace zakara nabi sallallahu alaihi wasallam shay'an wata ran manzo Allah ya ambaci wani abu wa kala sai manzo Allah yace zaka inda awani zahabi ilm wannan abun zai faru ne a lokacin da ilimi zai tafi kultu abu zayyar bin al-labi sai yace ya rasulullah ya ya kai manzo Allah wa kaifa yazhabu al-ilm sai ya ilimi zai tafi wa nahnu naqra al-quran alhali muna karanta al-qur'ani wa nuqri'uhu abna'ana kuma muna karantar da yayanmu sai ya ilimi zai tafi ai tare da mu muna karanta shi muna karanta da yayanmu yake wa yuqri'uhu abna'una abna'ahu kuma ma yayanmu in sun taso suna karanta da yayansu ila yawmil qiyamah haka abun zai jiga har ranar tashin kiyama mu za mu karanta mu karanta da yayanmu su ma za su karanta da yayansu wancan ma za su karanta wanda za su yi bayan su har zuwa ranar tashin kiyama saboda shi yana ganin ilimi ba zai tafi ba qala sai manzali ce ce sakilatka ummuka ya zayyad mahaifiyanka za ta rasa ka ya kai zayyad wannan magana ne da laraba suke fada amma ba wai suna nufin haka ba sai manzo Allah ya ce masa in kuntu la araka min afkahi rajulin fil madina ni fa na kasance ina ganin ka daga cikin wanda suka fi kowa ilimi a madina amma sai gashi kayi wannan magana sai manzo Allah ya ce masa aw hadhihi al yahud wan nasara ba gashi nan ga yahudawa da nasara ba yaqra'una at-taurat wal injil suna karanta littafin at-taura da injila la ya'maluna bi shay'in mimma fihi amma kuma ba su aiki da wani abu daga ciki kenan ilimin bai amfane su ba kaman babu shi ne ko ba haka bane shi yasa ce daga cikin hanyoyin da Allah yake dauke ilimi shine ya zama mutane ba su aiki da wannan ilimin kuma manzo ce ga yahudawa ga nasara ga sunan da taura da injila amma sun ma canza abubuwa a ciki ba su aiki da shi sai zama to ba ta amfane su ba to idan aka yi baro an dauke ilimi ne a cikin al'umma yace wa abi mas'ud radiyallahu anhu kala. alaikum bil ilm abdullah bin mas'ud yace ku rike ilimi kabla an yi yukbal kafin a dauke shi ma'ana kafin mutuwan malamai ku rike ilimi kafin mutuwan malamai kafin a dauke ilimi yace wa kabduhu zahabu ahlihi dauke ilimi shine ta hanyar tafiyar mutanen ilimi saboda haka shine mutuwan malamai ku rike ilimi yace alaikum bil ilm ku rike ilimi fa inna ahadakum la yadri mata yuftakaru ilayhi da daya daga cikin bai san lokacin da za a bukace shi ba aw yuftakaru ila ma inda ko abukaci a wani abu da ke wurin shi yace wasatajiduna aqwaman za ku samu mutane yaz'umuna annahum yad'una ila kitabillah suna riya cewa su suna kira ne zuwa ga littafin Allah wa qad nabazuhu wara'a zuhurihim alhali sun jefa shi can bayan su suna cewa muna kira ne zuwa ga littafin Allah amma kuma sun jefa littafin Allah can bayan su ba su aiki da shi yace alaikum bil ilm ku rike ilimi wa iyyakum wal bid'a ina maku kashedi da bid'a wa tanattu da kuma kakale kakale addini wa ta'ammu shi ma ma'anar shi kakale kakale ce wa alaikum bil atiq ku rike ilimi na farko mana ku rike wahyi al aqiqa ana nufin wahyi ina ba ta ku rike wahyi saboda haka wannan shine wasiyan abdullahi bin mas'ud ku nemi ilimi tun kafin masu ilimi su tafi tun kafin malamai su tafi yace wa fi sahihain an ibn um an ibn amr marfu'an inna allaha la yakbidu al-ilma intiza'an Allah baya dauke ilimi yana zara shi daga mutane yantazi'uhu min min al-ibad ana yana zare ilimi daga bayi ba haka Allah Allah shi dauke ilimi walakin yakbidu al-ilma bi maut al-ulama Allah yana dauke ilimi ne ta hanyar mutuwan malamai hatta idza yafka yabqa alimun har idan zanto babu wani malami da ya rage kuma ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan sai mutane su dauki shugabanni jahilai fasu'ilu sai a tambaye su fa askawu sai su bada fatawa ba tare da ilimi ba fa a wa adallu sai su fata kuma su fata da jama'a saboda haka dole mu kula da neman ilimi kafin malamai su rasu saboda mai idan malamai suka rasu za a ɗauke ilimi a cikin mutane mutane za su koma jahilai ne za su rike a matsayin malamai wannan kuma shi abin da yake faro a wannan zamanin namu a wani hadisi manzo Allah yace ilimi na farko da Allah zai dauke a cikin al'umma shine ilimin me wai sani ha ilimin gado yake ilimin gado shine ilimi na farko da Allah zai dauke a cikin mutane wannan kuma shine abin da yake faru yanzu da yanzu za ku lura cewa akwai karanci ilimin gado mutane da yawa ba su sanya ake raba gado ba a musulunci hatta alkalai a kotun shari'a kusa da haka akwai alkalai da yawa yanzu nan suna aiki a kotun shari'a amma kuma ba su iya raba gado ba kuma yana alkali wannan ba karamin hatsari ba da wallahi wani lokaci sai su raba gado a sanadiyar raba gado da suka yi saboda ba su raba shi daidai ba su jawo rikici a cikin mutane na taba ganin wanda aka raba masu gado alkalin ne bai raba gadon da daidai ba ya jawo kiyayya da gaba a tsakanin mutane har kashe juna suka alhali da ce alkali ya raba gadon nan daidai yadda ya kamata da kowa ya samu amma kuma sai ya hana wasu alhali kuma suna da haƙƙi saboda rashin fahimtarsa ina ba ta mu gado saboda ya kamata mu kula da neman ilimi a kula da ilimin gado yana da matukan muhimmanci rabi ilimi ne kamar da manzo Allah ya sifanta shi hadisi na karshe ce wa an ali radiyallahu anhu kala an karo daga ali radiyallahu anhu ce kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushiku an ya'ti ala an-nas zamanu la yabqa min al-islam illa ismuhu yace zamani ya kusa zuwa ga mutane wanda la yabqa min al-islam illa ismu wanda ba abin da zai rage na musulunci a face sunan shi kawai sai ka ga mutum a ce musulmi ne abin bai san komai a addini ba sunan ne kawai yake wala yabqa min alqur'ani illa rasmuhu babu abin da zai rage na alqur'ani sai rubutun kawai gashi nan dai alqur'ani in ka shiga masallaci gashi nan a rubuce akwai alqur'ani amma ko ba mai karanta shi ba mai fahimta shi yace masajiduhum amiratun zaka samu masallatan mutane a cike yake da mutane amiratun a cike da mutane wahiya kharabun min alhuda amma kuma ba komai na shirya a cike ba ga dai mutane nan amma kuma ba kan shirya suke ba yace ulama'uhum sharru man tahta ajim sama malaman su sune mafi sharri wadanda suke karkashin sammai ana mu sune sharri masu yawa a bayan kasa kuma su ne malaman yace min indihim takhruju fitna daga wurin su irin wadannan malamai daga wurin su fitina yake fitowa wa fihim ta'udu kuma a cikin su take komawa wawul bayhaqi fi shuwa bil iman wannan abubuwa duka sun muna ganin to a wannan zamanin namu ga malamai amma kuma su ne mafi sharri a cikin al'umma malamin da suke ba da fatawa akan abin da ba daidai ba su su kuma ne amma kuma su ba da mutane fatawa akan fiye ina ban ta magana dole mutane su kiyaye irin waɗannan abubuwa dole mu raya masallatanmu da ilimi dan masallaci zama to ba abin da ake yi sai khamsu salawat to zaka samu khamsu salawat din ma mutane suna yi ne bisa ga al'ada ba wai bisa ga ibada kuma ba shine mutane za su zo su tsaya a wannan rawaya na wannan hadisi yadda za ga mutane salluna biduni khashiya suna biduni khushu suna sallah ba da khushu'i ba ina madan gane sai ka samu masallacin mutane sun yi sallah amma kowa an kalinsa baya wani wannan sallan wani malam ya taɓa cewa ya yi sallah ya yi sallama sai ya zo yana sharka ya juya ya ce jama'a sallanmu ya cika kuwa kuma cika ba wanda ya sani kuma jira wannan matsalaci ba a cike da jama'a amma ba wanda ya sani shin wakawai sun cika ko ba su cika ba kowa bai sani ba haka haka zauna ana ta tunanin ya cika ko bai cika ba subhanallah daga karshe wani daga cikin su ya ce ina gani bai cika ba malami ya tambaye haka yi kasancewa bai cika ba ya ce na kasance in ka yi sallah ni kan yi tafiya a tunanina in je wuri kaza in zama yawo na wurin in dawo kafin a gama sallah yau ina wurin su na ji ka yi sallama ban dawo ciki sallah ba har kai sallama da haka sai ban cewa sallah bi cika ba saboda da kan gama yawon shi a wurin ya dawo na mai ai sallama kuma jira wannan wannan jira abin da yake faruwa saboda ya kamata mu raya masallatan mu da ilimi ina ba don gani muraya masallatanmu da ilimi a karanta da mutane a fantar da su muhimmancin ilimi a addini don haka ila musulunci za ta bunkasa suna kwatan gane amma idan muka mai da matsalatanmu ba a karanta da mutane kawai sai zama to ana sallah ne amma babu roshin sallah a cikin mutane ce a ga mutane ana sallah ga mutane sun gaji in ka dan karanta sura mai dan tsawo haka sai ga mutane suna complain ko ce me sa ka dan a karanta bulu Allah ka ayi ayi a gama shaf shaf irin na okay kun sallah mace daga gida amma kowa mazaje ba su sani ba a irin wannan abuwa dai suna faruwa wallahi kuma ya kamata dai a mai da hankali za mu sa da insha Allah abu da makaranta da dai alifa muladansa inda muka yi kuskure Allah ya fi mana insha Allah sati mai zuwa za mu sauke littafin Allah subhanahu wa ta'ala kuma albarka ciki subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa ilayk assalamu da ya sa manji ba imami da yake sallah da mene ne ce da microphone eh a hannunka ba ba ba babu kome babu kome eh, asali ba a so mutum ya yi sallah da duk wani abu da zai shagaltar da hankalinsa ina fata muka duk wani abu da zai shagaltar da hankalin mutum ya kamata mutum ya nisance shi to saboda haka idan ya zamanto makalfon din yana yana zai shagaltar da mutum daga sallansa to abin da ya fi ne a hakura amma dai inda ba zai shagaltar da mutum ba eh, ba mu laifi ba kuma ba da dan an rike makakon ana ana ana sallah da shi ba ba wannan bane yana da amfani mai maki din saboda isar da sauti zuwa ga mutane to amma dai ya kamata in zai yi a rata ya shaka sai da mutum zai yi sallan shi ba tare da ya hana yansa ko jikin sa ya shagaltu ba wannan shi ne shi amma da wannan ba zai baka sallar ta ba insha Allah na'am ko tambaya kuma to shi ne Allah ya samu dace na liman na rabu na bu